studio Talata 31 ga watan Disamba shekara 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare Hawa Usman ga muhimman kanunsu. ana ci gaba da gudanar da kwamfarar kokowa ta galgajiya karo na 41 a maraɗe a wannan wuni na hudu 'yan kokowa sha bakwai ne ke siya a ɗazu da sahi malaman jiya uku na wata likita mai zaman kanta a birnin yamai ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a peji ta dakatar ko me zai haka za ku ji a cikin labarin sai kuma rahoton namu na musamman yau talata shirin kyauta rayuwar iyali zai mai da hankali kan dalilan da ke haddasa matsalolin rashin haihuwa ga maza da mata tare da profesa madina yama na likitar haihuwa isaka gazobi birnin yamai masu mu barkanmu da sake saduwa a maraɗi 'yan kokowa goma sha bakwai ne ke tsaye a ɗazu da sahi jihar doso na kan sahun gaba da ɗan kokowa shida ya yamai na da hudu maraɗi mai masaukin baƙi na da 'yan kokowa biyu sai kuma jihohin agadas difa tawa talabiyar da zandar da kowannensu ke da ɗan kokowa ɗaya ɗaya a tsaye za mu so mu aiwatar da hukuncin da kwamitin da ke kula da kokowa ta shiri ya gindanya in ji shugaban kungiyar 'yan kokowa na ƙasar niger a wannan wuni na hudu da aka suma kokowar a nan maraɗe a cewar umfana musa duk ɗan kokowar da aka maka shaidi bakwai ba kuma zai sake yin kokowa ba sai bayan shekaru uku ƙadai ƙarin hasken da yamma Muhammad mamman euh, Komai yana tafiya daidai kama tun daga 'yan kokowa alkalan kokowa kwamitin da'a a kan kokowa ta gyara kowa yana aikinsa da kyau 'yan kokowa suna karawa ba wasa a hali yanzu kwamitin da'a mai kula da tsige 'yan kokowa da suka yi kokowa gyara za mu girmama dokokin da suka kawo duka ɗan kokowa ya san cewa akwai wannan kwamiti wanda ɗan kuskure kaɗan da ya yi za a tsige shi kuma duk wanda aka tsige kuma duka wanda aka tsige zai yi shekaru uku ba tare da ya yi kokowa ba. Hukunci ne mai tsanani ga dukkan waɗanda suke son yin kokowa ta gyara dangance da wannan kokowa. Jami'an ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a feji sun dakatar da shugaban likita mai zaman kanta ga gama ta birnin Yamai tare da mataimakan nashi guda biyu. likitar dai an rahe ta ne tun watan Agusta da ya gabata saboda batar takardun izinin yin aiki. a ce cewar ministan kiwon lahiya an kama dokta tankar abdullahi da ma'aikatan nashi guda biyu ne suna aikin jiya a gida kadai karin hasken da dr ilyasu mai nasara ministan kiwon lafiya yamma asumana shina da an karu miyayi ya kwashe kayan da a ciki da dare ya koma can gidan shi ya kakkafa komi da komi da an ka jiran musu da polis da ma'aikatan mu sai an ka iske su an ka kame su kuma cikin gida kamar suna da mutane waɗanda ke aiko musu yan malati can dai kabinet da an karu sun aje mutum wanda da ka zo ka iske aro sai a ce maka ga inda ake sai a iza ka gida kuma cikin likitoci daban-daban akwai inda suna kai mutane inda ke iza mai kamar karnan harauta shi yana cin karen shi babu baka kwa tunda yana yi ne ba cikin cikin ka'ida ba da mun ka gano sai an ka kame su yanzu haka suna peji kenan za a dibawa mi doka ta ce a yi musu saboda mi mun kai haka saboda waɗanda ke niyyar yin irin wannan abun ga yi waɗanda a cikin yin wannan abun su ma don su bari saboda su ma in mun ka jiwo an ka je za a yi musu irin wanda an kai ma waɗanga 'Yan kasar Sudan da ke neman mafaka na ci gaba da zaman dirshe ta ranar 16 ga watan Disamba a nan harabar kungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Agadas. wannan kuma ya saba ma doka kamar yadda gwamnatin agadarsa sadu soloko ya shaida ma musa bamman Masarauta ta kaddamar da wani shiri domin maido waɗannan matasa kan hanyar gaskiya amma ba su mai da hankali ba. Shugaban tawagar jagorancin birnin Agadez ya je wajen su kuma ba su karɓe sa ba. Mun kuma tura tawagogi inda muka yi amfani da masu faɗa a shi 'yan ƙasar Sudan da ke cikin garin Agadez sun nuna ba su buƙatar jin komai. Duk da sasanta wadda muka samu tare da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa wadda ta sa kanta sosai cikin lamarin da kuma mai sasantawa na jamhuriya da muka yi tattaunawa mai tsawo da shi a ofishina domin yi masa raskonar halin da ake ciki waɗannan 'yan kasar sudan sun kai mu ga bango suna keta dokokinmu kuma suna nacewa a ciki ba za mu ci gaba da kallon su ba suna ɓata makwabtaka da kuma muhallin rayuwarsu za mu ja hankalin su idan kuma ba su bari ba to za mu wawwatsa su Idan ba manta ba a ranar 23 ga watan Disamba shekara 2019, shugaban kasa ya jagoranci bikin naɗa ma wannan fili na yanar gizo sunan fili Lieutenant Colonel Hassan Anutab. domin tunawa da wannan gwarzon sojin da kuma sojoji guda saba'in da suka rasu a filin daga a ranar goma ga watan disamba da ta gabata inates sati guda kacal bayan bikin har an soma ya ga hoton marigayin hassan anuta abokin aikin namu habibu garba ya nemi jin ra'ayoyin jama'a dangance da wannan mummunan aiki da kuma abin da suke cewa. Ban iya ganewa, ni ke tura mutum ya zo ya lalata wani gini ko hotunan mutanen da suka sadaukar da rayukansu saboda su kare al'ummar Nijar. Wataƙila suna tunanin kamar foto ne na gumki a matsayin ƙasar mu ta musulmi suna ganin wannan bai dace ba. Alhali kuwa ya dace saboda yana nuna tunawa da waɗanda suka mutu ne. Ko yanzu na ga abin iska ya ɗauke shi. Nan da wani ɗan lokaci wannan duka za su tafi. su waɗannan mutane su wane ne saboda haka nake cewa a yi duk yadda ya dace domin a tantance su ba mu sani ba watakila ko suna tare da mu ma a gani na ɗan nijar wanda ya san abin da ya kamata ba sai su yi wannan aika aika ba yana karya gwiwa yana rage hanzari sosai kuma kun ga gwarzaye ne waɗannan sojawa sunayensu ya shiga tarihi a birnin yamai nakasassu maza da mata da dama ne suka hadu a yau da sahe a nan masallacin makafi na fulan kwara kwara tage wanda ke cikin da'ira ta biyu a birnin yamai domin gudanar da addu'o'i ga sojojin da suka rigaye mu a gidan gaskiya. Delege Muhammadu Tanimun na komin ta biyu da ya wakilci gubernar kin birnin Yamai ya yi kira ga jama'a da suka halarci wannan taron da su ci gaba da yin addu'o'i don tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa. firar su da Muna son mu tunatar da kowa, ko ba a cikin jama'a ba kowa ya kamata ya yi wa ƙasa addu'a tunda kowa ya sani alkhairi da rahama ana nema wa ƙasa shine kenan ko a cikin salloli ne ya kamata mu riƙa roƙon Allah ya sauko da rahama a cikin ƙasarmu. Kar mu manta sojojin da suke fagen daga don su kare mu ne. Akwai waɗanda ake karkashewa, kenan ya kamata mu ma a nan ɓangare mu yi musu kyakkyawa addu'a. Saboda addu'a takobin mummuni ce. Mun gani har da mata sun zo. Muna son mu ƙarfafa addu'o'i da yarda Allah halin da muke cikinsa za mu samu nasara a kansa. bayan tilaberi da torodi a jiya yau kwamitin sai ce ta shiga tsarin nan na yajin aikin gama gari a wannan ranar ta karshen shekara don nuna rashin amincewar al'ummar garin ga wannan dokar da ta yi hani ga zirga-zirga ta motuna daga ɗaya ga watan janairu na sabuwar shekara mai kamawa abubakar bello wakilin kungiyar rotab a sai yama abokin aikin namu tsokaci kan wannan yajin aikin na gama gari a cikin firarsu da shebu mamudu Kuna gani da kanku muna a karamar kasuwa. Duka shaguna suna rurrufe har masu sayar da abinci da suke zawa tun sassafe su ma ba su zo ba. Wannan ke nuna cewa ba shakka jama'a sun karɓi kiran ƙungiyar tamu ta farar hula. Wannan yajin aikin na gama gari an bi shi sau da ƙafa. Mun gamsu ba abin za mu ce sai mu jinjina wa waɗanda suka tsara abin. Vraiment satisfaction et a birnin zagayowar wannan sabuwar shekara ta meladiya cewa da saint sylvester wasu iyalai na yin bikin wannan sallar inda suke sayan abinci kala-kala da kuma kayan ɗanɗano nan da awowi kalilan masu sana'ar wannan kayayyakin da kuma abokan cinikin nasu za su casawa domin tunkarar sabuwar shekara kadai ra'ayoyin da salamatu kadiri ta haɗo muna dangance da haka Biskiyu da muka shirya don shiga sabuwar shekara ta 2020 akwai na jika biyu, jika uku, jika biyar, jika takwas, jika goma da kuma jika goma sha biyu. Akwai wanda suka kawo a yi musu tanadi kafin kwanaki biyu, kafin kwanaki uku. Akwai ma a jajibiri idan mutum ya kawo lambar tareninsa muna rubuta masa resi muna saka abinci cikin tarenin rago akuya abinda mutum ke so muke sawa shinkafa ko kuskus rago da akuya muna yin sa a jika bakwai da rabi kamar yau zabo a jika guda kaza kuma a jika guda akwai mutanen da tun jiya suka yi oda wasu kuma sai yau da abin ya yi sanyi bana babu mabukata kamar da a ranar subdin da ta gabata a cikin ƙauyen idini da ke kwamilkin hamdara a jihar zandar ministan noma da kiwo ya jagoranci budewar kamfen shaushawa gama gari da ake ma dabbobi kyauta da kuma wasannin hotungo cewa da sallar makyaya isiyaku abdu ɗaya daga cikin ma'aikatan na ma'aikatar ministan kiwon lafiya ya ma mustapha mamman sani ƙarin bayani kasar Nijar ta dau niyya tare da kasashen duniya gaba ɗaya na mulkushe wannan ciwo da aka ce ma pest to nan ko ko ce babban zawo na kananan dabbobi in mun kai mata hudu kuma muna tsammanin wannan sanatari da mun ka mata yana shekara uku zuwa shekara biyar yana kara lahiyar dabba eh kuma ko san dan karamin da dabba karama na awaki ko tumaki bai wuce shekara uku ko shekara biyar an tuka ana iya saida shi don kuma na gani kenan cikin rayuwar dan dabba wannan magani ya isa na ya kare shi bisa wannan ciwo kenan kun ga unwaye na biyu baɗi kenan ba sai mun sai magani da dama ba kenan mun sai miliyan ishirin da ɗaya magani na wani zamani da hudi ba duk kenan ba sai mun sai a haka nan ba sai mun sai wannan miliyan goma ko miliyan goma sha biyar tun da sai wannan sun an ka aiwa daga baya su kuɗi za a yi ma hudi don kun ga wani wannan lamba da muka yi dabbobi na saboda mu samu kuma kare wannan ciwon Allah ya yarda. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Rashin haihuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo rabuwar aure a ƙasashen Afirka, kamar yadda wani bincike da likitar haihuwa ta Isaka gazubi ya tabbatar inda ya ce kishi tara cikin ɗari na mata ne ke zuwa yin bincike kan matsalar rashin haihuwa. Profesa Madina Yama, likitan haihuwa, ya mara Hilatu Sumana ƙarin haske a lokacin wani zaman taron ƙara ma juna sani da yawa kana a watan Oktoban da ya gabata kan wannan batun na matsalar rashin samun haihuwa ga maza da mata Ah, Avoir un enfant Samun da inci ne ga dukkan mata, sai dai kuma a yankunanmu mata masu matsalar aihuwa ba su bayani kan matsalarsu saboda dalilai na al'adu. A kashi 65 bayan wadanni shida na zaman aure ana iya samun juna biyu, a kashi 80 cikin 100 bayan shekara daya na jima'i, sannan a kashi 90 bayan shekaru biyu. Bayan shekaru biyu, kashi goma na ma'aurata kadai ne ba su sami da ba. Lokaci na da mahimmanci sosai wajen kula da masu matsalar rashin aihuwa, amma kuma akwai wani abin da ke sauya wannan lokaci shine shekarun mata mai matsalar Da wani lokaci ne ya kamata mace ta rika binciken kanta akan rishin haifuwa? Mace mai shekaru 35, amma shekarun da kuma ke komawa baya ya tsaya cik su ne 38 wajen mace. Wannan sai a gaya ma mata cewa kar su yi jan kafa sun zo su gan mu, mu kuma sai mu samun bincike a kai. Mace mai shekaru 42 da ta yi aure ko kuma ta sake aure, ita kam sa an taimaka mata domin idan aka ja lokaci za ta iya rasa damar samun kwaya-kwayi, kuma ta haka ba za a iya komi a kai ba. Nawa ne adadin mutane masu fama da matsalar rashin haifuwa wanda kuka kirga a wannan gidan haihuwar na Isaka Gazobi. Mun gudanar da bincike a asibitin aihuwa ta Gazubi, mu ne ke da sa'ar samun aihuwa da ya ɗara kowane wajen mata da wajen maza. A Nijar a shekarar 2017 bincike ya nuna cewa mace na iya aihuwar fiye da 'ya'ya biyar. Sakamakon binciken dangane da mazaje ya fito ne a shekarar 2018 inda aka gano cewa namiji ɗaya yana iya aihuwar 'ya'ya takwas a Nijar. Matsayi ne mai muhimmanci, amma duk da haka mun gano cewa kashi tara cikin ɗari na mabukata suna zuwa bincike saboda matsalar matsalar rashin aikuwa kuma idan suka zo sukan yi zancen matsalar a matakin farko ko kuma a mataki na biyu wato matakin farko ba su taba samun juna biyu ba mataki na biyu sun sami juna biyu amma ba a yi nasarar aihuwa ba mene ne menene abin da ya fi kawo wannan matsalar ta rashin haihuwa zuda ciki na boye idan ma'aifa ta tabu akwai matsala kuma babu abin da ake iya yi domin daidaita lamarin Ta ɓangaren mazafa wani abu ne ya fi kawo matsalar rashin haifuwa. Masu tafiyar da ayyuka sosai, masu aiki tare da zafi kamar masu yin biredi, rumzawa, waɗanda ke tuka motuna sosai, cutar sukari, mugunyar kiba dukkan waɗannan suna iya yin tasiri kan ingancin maniyi. A game da abin da ya shafi matsalar haihuwa bai yiwa ayyuwa ma'aurata magani ba tare da an gudanar da waɗansu bincike-bincike ba. ana muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa aisha hulun sallah na ƙarshen shekara lamu lafiya masu Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.